Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan da haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da da farko dai akwai labaran duniya. Akwai mu kuma dauke da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Daga nan kuma muna dauke da shirin nan na Muleka Iran. Sai kuma shirin nan na Afirka a yau. waɗannan da yarar Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma za a kasance a tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namuna wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu tagogin da ke halartar tattaunawa kan shirin irin na nukiliya a birnin vienna sun koma su domin yin shawara a najeriya kuwa hukumar icpc ta bankaɗo yadda aka yi a rigizan ayyuka a kasafin kudin shekara ta 2021 bisa matsin lambar gwamnatin saudiya ministan yaɗa labarai na kasar labanan george kardahi ya yi murabus tun soma ga cikakkun labaran da ke da ke a je ne togogin da suke halartar tattaunawa kan shirin iran na nukiliya suka koma kasashen su domin yin shawara dangane da shawarwarin da iran ta gabatar a lokacin da ke zantawa da manema labarai a jiya a birnin vienna na kasar austria kafin kama hanya zuwa birnin tehran shugaban taugarar kasar ta iran a tattaunawar farfado da yarjejeniyar nukiliya ali bakiri kani ya bayyana cewa sun gabatar da shawarwar da iran ta shirya ga wakilai na kasashe da suke halartar tattaunawar kuma dukkaninsu za su koma kasashen su domin yin shawara ya ce dukkanin shawarwarin da suka gabatar dai babu wata ƙasa wadda ta yi ƙorafi a kan cewa sun sabawa ka'idar yarjejeniyar amma da akwai wasu daga cikin ƙasashen turai da suka bayyana cewa shawarwarin na iran sun saba wa mahangarsu inda ya ce hakan tana faruwa domin kuwa su ma za su iya gabatar da wasu shawarwari wanda zai zama sun saba wa mahangar ƙasar ta iran daga cikin abubuwan da shawarwar na iran suka kunsa dai har da janye mata takunkumai na tattalin arziki da amurka ta kakaba mata sannan kuma dawowar amurka a cikin yarjejeniyar sannan kuma dukkanin mambobin yarjejeniyar su samar da wani tsari wanda zai zama lamuni wanda kuma zai lizamta masu yin aiki da dukkanin abin da ke cikin yarjejeniyar da kuma ɗaukar matakin hana sake maimaita abin da amurka ta yi hukumar yake da cin hanci da karɓar rashawa ta icpc a najeriya ta bayyana cewa ta bankaɗo wasu ayyuka 257 waɗanda aka maimaita kuɗin su a kasafin kuɗin shekara ta 2021 wanda kuɗaɗen su suka kai naira biliyan 20.138 shugaban hukumar farfesa bolaji a wasanye shine bai da hakan a wani taro na ƙara wa juna sani karo na uku da aka yi akan yadda za a rage cin hanci da karɓar rashawa wajen gudanar da ayyukan gwamnati wanda ofishin sakataren gwamnatin tarayya ya shirya tare da haɗin gwiwar hukumar ta icpc kamar yadda ya ce kuma hukumar ta bankaɗo ɗaya daga cikin shugabannin da ke da hannu akan wannan arin gizo wanda kuma an samu takardun bogi masu yawa a hannunsa waɗanda ke ɗauke da sa hannun shugaban ma'aikatan gidan gwamnati da na ministoci da kuma hukumar ɗaukar ma'aikata ta ƙasa da kuma wasu manyan masu riƙe da mukamai a najeriya hakanan kuma ya ci gaba da cewa binciken da hukumar ta icpc ta yi ta gano ayyuka guda dubu ɗaya da tamanin da uku a faɗin najeriya banda jihar borno da kuma zamfara waɗanda ba a yi su ba sakamakon matsalar tsaro da ake fama a waɗannan jihohi ya ce yanzu haka dai ana nan ana binciken wasu 'yan kwangila su 67 waɗanda aka buƙaci lallai su ƙarasa ayyukan da aka ba su wanda suka karbi kudade da suka kai naira biliyan 310 waɗanda tuni 'yan kwangilar suka yi watsi da ayyukan nasu shugaban hukumar ta icpc ya ci gaba da cewa wannan yaki ne wanda suka riga suka tsakanin su dukkanin masu aikata irin wannan zamba ta jama'a masu harika da afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran ministan yaɗa labaran kasar labanan ya yi murabus daga kan mukaminsa sakamakon matsan lambar gwamnatin saudiya tashar almaidin ta ba da rahoton cewa a cikin jawabin da ya gabatar a jiya juma'a a birnin beirut na kasar ta labanan ga manema labarai ministan labaran kasar ta labanan george kardahi ya bayyana cewa ban yarda na zama sanajin cutar da labanan da kuma yin zalunci akan 'yan uwanmu 'yan kasar labanan a cikin kasashen larabawan yankin tekun fasha ba saboda labanan ta fi muhimmanci a gare ni don haka na yanke shawarar zan bar mukamina a cikin wannan gwamnati ministan yada labaran na kasar ta labanan mai murabus ya yi ishara da ya da wasu kafafen yada labarai da shafukan sada zumunta na kasar labanan da kuma na wasu kasashen yankin gulf suka yi masa dangane da abin da ya faru a saboda irin wannan yarfan ne aka fara gabatar da bukatu na in yi brabus daga kan mukamina da kuma kakabawa kasar labanan takunkumi da wasu kasashen laraban yankin tekun fasha suka yi a hirar da ya da tashar aljadin da ya tun a cikin watan agustan da ya gabata ne dai george kardahi ya bayyana cewa yakin da saudiya take kaddamarwa akan al'ummar kasar labanan wauta ce kuma ya zama wajibi a kawo ƙarshen wannan yaƙi domin kuwa bai kamata a ƙasar larabawa ta rika kashe 'yan uwanta larabawa ba kamfanin dillancin labaran reuters ya bayar da rahoton cewa an yi amfani da manhajar kamfanin nso na isra'ila wajen yin kutse a cikin wayoyin hannu na wasu jami'an gwamnatin kasar amurka rahoton na kamfanin dallancin labaran reuters ya ce an yi amfani da manhajar ne wajen kutsawa a cikin wayoyi na jami'an ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka tare da yin leƙen asiri a cikin bayanan da wayoyin nasu suke ɗauke da su hakanan kuma bayanin ya ishara da cewa bayanan da aka yi kutse a cikin su dai sun shafi kasar uganda ne duk da cewa rahoton ya ce ba ya gane takamaimai wanda ya yi amfani da wannan manhajar wajen yin wannan aiki na leƙen asiri ba sai dai a nasa bangaren kamfanin na nso na isra'ila ya sanar da cewa ba shi da masaniya akan abin da ya faru sannan kuma zai gudanar da kwakwarin bincike kan lamarin sannan kuma idan aka gano jami'in leken asirin da ya amfani da manhajar ta nso to za a dakatar da shi daga aikinsa sannan kuma za a ɗauki matakai na shari'a a kansa sai dai a nata bangaren ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ta ki cewa ofan akan wannan batu duk da cewa wannan ba shine karan farko da ake bankaɗo ayyukan leƙen asiri da isra'ila ke yi kan jami'an gwamnatin ƙasar ta amurka ba to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to a gaida abdullahi salihu usman katsina dauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau Duniyarmu a yau. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da wasannin ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ɗau hankalin duniya daga nan rediyo Hausa VOH To a cikin shirin na yau za mu yi waiwaye ne kan ababen da suka faru yayin tattaunawar na. wacce iran ke kokarin ganin an ɗage mata takunkuman da aka gaba mata bayan da amurka ta fice daga yarjejeniyar nukiliyar da ta cimma da manyan kasashen duniya a cikin shekarar 2015 da fatan za a kasance a tare da mu to a halin da ake ciki dai bangarorin da suka koma bakin tattaunawar ta na a ranar 29 ga watan nuwamba sun koma gida domin tuntuɓa game da jerin shawarwarin da iran ta gabatar musu ana sa ran bangarorin za su koma bakin tattaunawar a mako mai zuwa bayan gama nazarin jerin shawarwarin na iran karamin ministan harkokin wajen iran kana mai jagorantar kasar a tattaunawar ya ce iran ta baiwa bangarorin da suka kulla yarjejeniyar nukiliyar kasar ta 2015 daftarin takardun da suka yi bayani dalla-dalla kan shawarwari da matsayarta kan cire takunkuman da amurka ta kakaba mata bayan ficewa daga yarjejeniyar a shekarar 2018 ya ce yanzu dukkan wakilan bangarorin za su koma gida domin tuntubar manyan biranensu game da jerin shawarwarin da iran din ta gabatar daftarin ya kuma kunshi jerin matakan nukiliyar da iran ta ɗauka a matsayin mai da martani kan ficewar amurka daga cikin yarjejeniyar da yake zantawa da wakilin tasar talabijin ɗin press tv ta iran a birnin vienna na ƙasar austria ranar alhamis mai jagorantar tawagar iran a tattaunawar ali bakari kani ya ce an mika wasu daftari guda biyu ga ɓangarorin na p4 plus 1 da suka hada da faransa burtaniya da jamus da rasha da kuma china ya ƙara da cewa abubuwan da ke cikin daftarin sun hada da dukkan shawarwari da kuma matsayin tawagar ta iran kuma a cewarsa yanzu iran na dakon jin ta bakin bangarorin a farkon tattaunawar ta biyanna kasashen turai uku da karamin ministan harkokin wajen kungiyar tarayyar turai enrique mora ya bayyana cewa tattaunawar ta wannan karo na ci gaba ne kan jerin tattaunawa guda shida da aka yi da tsohuwar gwamnatin iran sai dai a matsayin mai da martani mai wakiltar iran a tattaunawar ali bakari kani ya bayyana cewa ababen da iran ta gabatar a wancan lokacin shawarwari ne ba wai yarjejeniya ba ce aka cimma don haka a cewarsa kada kasashen turan su nemi dagula waɗannan bukatun na iran da na waɗancan shirin zaman da aka yi a ranar litinin ne aka koma bakin tattaunawar ta biyanna da zumar farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da iran a shekarar 2015 wacce amurka ta fice a ciki a shekarar 2018 tare da laftawa iran jerin takunkumai iran ta ce cire mata jerin takunkuman shine abin da ta rukufa akan shi a yayin sabon saken tattaunawar ta biyanna kafin haka dai ministan harkokin wajen kasar iran ya ce jamhuriyar musulunci ta iran ta baiwa tattaunawar mahimmanci kuma da gaske take amma ba ta da kwarin gwiwa kan cewa ko amurka da ƙasashen turai uku da suka rataba hannu kan yarjejeniyar nukiliyar ta shekarar 2015 da gaske suke hussein amir abdullahiyan yayin wata tattaunawa ta wayar tarho ranar alhamis da takwaransa na kasar japan ya sake nana ta cewa iran tana maraba da yarjejeniya mai kyau kuma da gaske take a tattaunawar ta na shi ma da yake tsokaci kan tattaunawar kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ya ce tawagar kasar da ke tattaunawa a birnin vienna ta dukufa wajen ganin an ɗage duk wasu takunkuman da aka kakaba wa kasar sa'idi katib zade ya bayyana cewa abin da iran ta fi mayar da hankali akan tattaunawar vienna shine ɗage takunkumin da aka kakaba mata kuma tawagar da ke tattaunawa ba za ta amince da wani abu da ya wuce abin da aka amince da shi a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015 hatib zade ya bayyana cewa batun tattaunawa a mataki-mataki ko kuma shigar da wasu sabbin buƙatu abu ne da ba za a lamunta da shi ba ya ƙara da cewa idan sauran ɓangarorin tattaunawar a vienna su nuna da gaske suke to kuwa tabbas za a samu fahimtar juna a hannu guda kuma iran ta tar da shirin isra'ila na yi wa tattaunawar zagon ƙasa furucin na iran na zuwa ne a daidai lokacin da isra'ila ta yi zargin cewa iran na ci gaba da ayyukanta na nukiliya yayin da ake tattaunawar ta biyanna ta kuma bukaci amurka da ta gaggauta raba gari da tattaunawar jakadan kasar iran a majalisar ɗinkin duniya mashi da tarabanci ya bayyana cewa goyon baya marar iyaka da amurka take baiwa isra'ila shine yake hana kwance ɗamarar waɗanda suka mallaki makaman ƙare dangi a yankin gabas ta tsakiya mustata rabanshi ya bayyana hakan ne a wani taro na musamman da aka shirya don tattauna batun kwance ɗamarar dukkan ƙasashe masu makaman ƙare dangi a yankin a irin wannan halin a cewarsa dole ne isra'ila da shiga cikin yarjejeniyar npt ta kwance ɗamarar masu makaman ƙare dangi sannan hukumar ta iaea e ta binciki dukkan cibiyoyin makamashin nukiliya na isra'ila yayin da dai ake dakon sake komawa bakin tattaunawar ta biyanna a mako mai zuwa mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran na ali bakiri kani wanda ke jagorantar tattawagar ta iran a birnin vienna ya jaddada cewa burin farko na iran a zaman shawarwarin shine soke dukkanin takunkuman da aka kaba ma kasar sabon zagayen tattaunawar zai zama irin sana bakwai kuma na farko bayan da shugaban iran mai ci a yanzu ibrahim ra'isi ya hau kujerar mulki a watan agustan 2021 wakilin kasar rasha a tattaunawar mikhail ulyanov ya bayyana cewa muna da ƙudiri mai kyau ta fuskar ganin cewa an samu nasarar kammala shawarwarin daga watan afrilu zuwa watan yunin bana biyanna ta karbi bakoncin zaman shawarwari guda shida a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar tarayyar turai domin ceto yarjejeniyar da aka cimma kan shirin nukiliyar iran bisa la'akari da ficewar amurka daga cikinta a shekarar 2018 a lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasar donald trump wakilai daga kasashen yamma masu ruwa da tsaki a batun yarjejeniyar nukiliyar ƙasar. ta iran ta shekarar 2015 sun amince da baiwa batun takunkumin da aka kaba wa iran fifiko yayin tattaunawar ta wannan karo a birnin biyanna game da abubuwan da suka faru a rana ta farko ta zaman na birnin biyanna mai shiga tsakani na kasar iran a tattaunawar ali bakari kani ya ce ko shakka babu warware batun haramtattun takunkuman da aka kaba wa iran na kan gaba cikin ajandar kwamitin haɗin gwiwar da ke tattaunawar kuma a amince da hakan ali bakiri ne ya ce an cimma nasara a zaman taron kuma ya zama wajibi a jinjina kasashen sin da rasha bisa cikakken goyon bayansu ga matsayar iran to jama'a masu saurari iya abin da ya tsawaka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a kasance cikin ƙoshin lafiya Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ko masu saurare. Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu wannan gidan radio mai albarka na BOH Hausa Tehran ina muku fatan alkhairi a ah, mai magana shugaban kungiyar association da Abban Jummai da fatan kowa da kowa yana lafiya wallahi muna jin daɗin shirye-shiryen nan da ake kwana biyu mun sako bakin mu ma dai amma dai muna nan muna ji kuma muna bi eh muna bibiyar ku kuma muna jin ku Allah saka da alheri ah, a takaice dai na san gaida mutum biyar ne kawai da mutanen Niger da mutanen Najeriya kasatan mutanen Injamena Chad da kuma mutanen Mailau nan da kuma mutanen Sudan Khartoum da kuma kasala niyala to ina muku fatan alkhairi ina muku fatan alkhairi da mutanen saudi arabia wato wanda suke maka su abdalla kenan ina muku fatan alkhairi mai magana shugaban kungiyar association mai abban jimai ina wakai da kowa da kowa daga lambar farko ta karshe kadora diga ga yan fulanin warji eh, shabu idris ina maka fatan alkhairi whatsapp ɗinka ba na gani to ina muku fatan alkhairi mai magana shugaban kungiyar association mai abban jimai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boh hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to duba da karshen sati Sisi ina jinjina muku Hassan Barka ma'aikatan gidan radio BOH Hausa duka ina jinjina muku ina muku fatan alheri. Ina gaida mijitin ku soja mai adaidaita sauro bakin ofital akwai letoro mai su bakin ofital akwai alhaji isiya mai su bakin ofital akwai dan ayaye mai adaidaita sauro bakin babbar tasha akwai yaji lalo mai malko bakin babbar tasha akwai sani letana gidan wanka ina gaida sunusu garin madatai yusuf garin madatai akwai siraja gambi jinjina da fatan alheri ina gaida da jihar malam ila wanda aka yi sani da caram ta da faran wata ina gaida hindatu unwala naku na agwa mai faci daga nan Assalamu alaikum Radio VOH Hausa Tehran kuna tare da ne magana alkasun daga nan agadas Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo filin namu karshen sati za ni miƙa sakonni na na gaishe gaishe kamar haka na farko dai ina gaida ma'aikatan Radio voh tehran su gaba daya mai musamman mai jagoranta wannan shine hassan barka ba zan manta da Toro wanda yake a nan da magaran ba zan manta da isu madakke wanda yake a nan da magaran ba zan manta da na agwa mai faci wanda yake a nan da magaran ba zan manta da maji shoja ne a daidaita wanda yake a nan shi ma da magaran ba zan manta da na agwa mai faci wanda yake a nan da magaran ba zan manta da mamman biniya yakuba eh, a washe wanda yake tariya eh, a nan tawa koma tarayyar najeriya ba zan manta da shugaba iliya mai kanti da shahi garkin daura ba zan manta da eh da kore da gaga dan fulanin warshi ba zan manta da eh, aboki na ibrahim yari mai arsenal wanda yake a jihar bauchi da karshe ba zan manta da eh mutanenmu na nan agarsa baki daya musamman zuwa eh da alkasum babu liman akhar wanda yake a nan shi ma da eh prezi zakin wacha gobe da fatan duk suna cikin koshin lafiya voh mai magana alkasum daga nan agadas tashi lafiya assalamu alaikum radio tayarar murin musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria ina so ku bani dama in aika gaishe gaishe na ga yan uwa da amannan arziki kamar haka na karshen mako da farko ina gaida shugaban shirin hassan barka ina ma fata alkhairi da kai da jama'a cikin gidan nan mai dimba albarka da ma'aikatan rediyon ku da farko akwai lawa alhaji abba lewan da yake agadas akwai alkasum agadas akwai letoro wanda yake zandar da na agwa mai faci ba zan manta da aboki na mamman mena shaudegar ne wanda yake rankon hawa juji a nan da magaran akwai baba ya lefe da magaran akwai abdullahi kadamari akwai alhaji aminu mustapha ga gawan kwalliya da magaran ba zan manta da alhaji wato sale wanda yake garin saudiya akwai alhaji nafi zuba gallawa wanda yake garin saudiya akwai mustapha ranke likitan dabbobi a nan garkin daura akwai shugaba abdulrazak dan koli kasuwar sabon garin kano ina gaida shugaba yahaya sonitar wanda yake garin mata mai akwai shugaba a man dimbirin gamba wanda yake garin mata mai ba zan manta ba da eh, a tsahar mai kwamfuta wanda yake ba mai ruwa wanda yake nan najeriya yana gaida kowa da kowa da fatan kowa yana nan lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na gidan radio hausa boh tehran da ke birnin tehran ina muku fata alheri da farko suna na isu maɗatai da magaran jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai da jamhuriyar nijar duk da yake karshen mako ne na so ku bani dama ni gaishe gaishe yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida sanin shigarin maɗatai akwai shugaba ila mai kanti da shayi garken daura akwai tasiri unguwar tudu da magaram bazan manta da ila Julius Firji ra'ayin zuci Agadas Banzema Agadas ina gaida mamman Buda Yakubu a washe akwai na kwame faci baki fitar da magarar Leturo mai sans akwai miji soja mai adaidaita sune mazamman ta da Ilyas Yakubu Digawa ita gado akwai shugaba Iliya mai kantiri shayi gargin daura bazan manta da kadawar diga ga dan fulanin warji Isa Jikan mai saje Toro Ali Yahya Jafar Inguru ina gaida Ibrahim dan fulanin yayar mai Arsenal inda wannan da magarar in gaida Yahya Solital mata mai Isu Ibrahim Kurji Hassan mai Welben bandeji mata mai ba zan manta da mahan nasir mai taushin barkono ta baba ga mutum tumniya da karshe ina gaida 'yan garin maɗatai baki ɗaya kowa da kowa na gaishe ku mai gaishe ku isu maɗatai da magaram jamhuriyar nijar hassan barka ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na boh da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria a yau ina son ne ku ba ni dama in mika sakon gaishe gaishe na na karshen mako zuwa ga sanusi madatte da magaran akwai kuma yusuf madatte da magaran ba zan manta da shugaba iliya mai shayi garkin daura ba akwai kuma kwamar iliyasu yakubu gawa dan jihar bauchi ba zan manta kuma da isa jika mai saje turo ba da daga jihar bauchi akwai alhaji dan ashi mai fitila mai ma akwai alhaji haruna na alhaji sabiu mai turare jega ba zan manta da kwamar sani a shahura mai goro birnin kebe ba akwai kuma sami samaji zakan ba a karshe yana gaida dukkanin mai sauraron gidan sashen hausa na rediyon muryar musulunci na iran suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebistan najeriya assalamu alaikum boh hausa jamhuriyar musulunci mai magana sa'adu isa jamhuriyar jihar ta mazauni kasar ghana da farko zan ga da ƴan uwa da amina arziki da ke cikin wannan gida da farko dai ina gaida shugaban wannan shiri ma ma'aikatan gida wannan radio kawar su hassan barka ina gaida rabu'u a manaja mai zaune kasar ghana ina gaida na agwa mai faci bakin obital ina gaida kadura daga waɗan fulanin warji ina gaida mamman duniya ya yakuba awashe ina gaida baligi dan iye ga gidan ku ga makaranta amma baka jin abin da malam ka faɗi lawaye ce diya ina gaida yayana malam nasiru da ke kasar cote d'ivoire ina gaida shugaban group matasa na yan naira ibrahima nomau da mataimakin shi ibrahima jadi ina gaida abokina da ke kasar maradi abdullahi e, buzu mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa mazaunin kasar ghana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidan rediyon Iran mai albarka barka mu da haka barka mu da wannan lokaci da yake yau muna karshen mako zan miƙa gaiso gaishe gaishe na da yan uwa da abokan arziki farko ina da jagoran shirin Hassan Barka da fatan kana lafiya eh, sannan ba zan manta da ma'aikina wanda yake a Filinge Alhaji Tukur sannan ina gaida mahaifiyata Zalha da Salamu da kuma Ramatu Al'izza ba zan manta da mai ɗaki na madan Rasida wadda take a Filinge akwai ɗan ɗana Abdullatif da kuma Misira ina gaida su suna musu fatan alkhairi sannan ba zan manta da alhaji umaru abdulkarim wanda yake a saudiya akwai alhaji hashimi hamidu wanda yake a saudiya sannan ba zan manta da umaru eh, isufu wanda yake a kamarun akwai yakubu asumanu wanda yake a kamarun shi ma yana gaida shi ba zan manta da sule allo wanda yake a kwaldibor ba zan manta da umaru bankula wanda yake a kwaldibor shi ma yana gaida shi akwai abokina hamza kabahu wanda yake a nan libya nasur dan hamba wanda yake a nan libya duka ina gaida su ina musu fata alheri na gode salamu alaikum radio voa tehran kuna tare da shi ta tsayar daga nan a gani za mu yi amfani da ƙarshen mako mu mika sakon gaisuwa mu zuwa ga yan uwa da amalan arziki da farko dai ina mika sakon gaisuwa ta daga shugaban wanga shirin hassan marka ina mika sakon gaisuwa ta gari aboki na ile mai shago akwai ibrahim wanda ake ce mai ibrahim shakwalata bangaren kasotol akwai sa'idu tela akwai musu bawo tayar akwai mai gida na yahaya tayar ina mika sakon gaisuwa ta zuwa ga abokan mai zare ina mika sakon gaisuwa ta zuwa ga sala babban yaro zuwa ga fatime ta kuma ta zuwa ga ko kowa da kowa a tashi lafiya Assalamu alaikum mu da jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mama wanda aka yi sani da suna Raba mai aski shugaba na kungiyar masu radio jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Ina amfani da waɗanda dama da kuka mu domin isar da sakon gaisuwa mu na karshe karshen mako. Farawa gare ku ma'aikata na radio biyar ta Hausa da kuma Sunushi akwai Yusufu akwai Adamu mai shago a nan bakin Sony Daf eh, akwai Letoro da na Agwa dukkanin su wanda suke na bakin kwamfutar jihar da magaram akwai Muji Soja a nan da magaram akwai Umar Taku akwai Abdu Kibiya wanda yake unguwar daga Kadamari jihar Damagaram a mai kamun saƙon gaisuwa ga Isa Yusufu da kuma Yahaya sonital wanda yake a can garin mata mai akwai sada ido wanda yake a can garin daura akwai dozman Moto, akwai fatume fatibu zuwa ke zama a birnin yamai akwai muhammadu dan bare bari a mai kamar sabon gaso na karshen mako zuwa ga jiji alisto wanda yake a nan jihar da magaram nijar da karshe kuma a gaida mu dukkanin mambobinmu na kungiyar mu ta masu kira da son radio jihar da magaram nijar mai magana rabo mai aski assalamu alaikum muryar voa hausa amurka gidan radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna gaida ɗan uwa da amanna arziki karshen mako ina so in isar da gaisuwa ta da dan uwa da amanna arziki a wannan sati gaida sheikh ustaz abbas malami ne a garin agadas ina gaida umar sani radio sahara fm ina gaida salah kofi sahara fm ina gaida umar yalli ina gaida hassan barka ina gaida duka ma'aikatan gidan radio hausa ina gaida ubaidu mai wata salamu alaikum alkasun babalima a har daga a jihar agadas Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sashen wasu na Iran kuna tare da mai sauraron ku Isa da Gudanar Yaro. Gaishe gaishe na na wannan rana ina gai da Letoro da Magaram. Yanzu soja mai daidaita sako ana gaida shi. Mamman Biniya ya kuma a washi ana gaida shi. Yusuf Maɗattai Salisu Maɗattai ana gaida shi. Sanusi Ibrahim Fanna ana gai shi. Ɗan Andu Musa Hamma ana gaida shi sashen hausa na BOH da ke Tehran. Da farko kuna tare da Sanusi Maɗatai da magaram Nijar. A yau na shigo shirin ne domin in miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Farko ina gaida Isuhu Maɗatai da magaram sai kuma Usaini Star kasuwar kwalliya da magaram. Akwai na agwa mai fati a nan da magaram shi da Letoro a nan da magaram. Ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga mace soja mai adaidaita a nan da magaram ba kuma zamanta ba da Abdurrahman wanda aka yi sani da Abdul Kibiya a nan da magaram. akwai tasiu anguwar tudu a nan da magaram akwai ɗahir mangal ruwan jigawa a nan da magaram sai kuma araba mai aski shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo a nan jihar da magaram yake ina mika gaisuwa ta zuwa ga mamman sani dauda cinwaza wanda aka yi sani da bigman fada erogang yana garin malam a nan da magaram sai kuma mamman buniya yakuba a washe ina gada shi ina mika sakon gaisuwa zuwa ga isa musa mai inkiya isa rezo yana yamai akwai kuma alkasimi na jihar agadas daga ƙarshe ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga dukkanin al'umma da suke sauraron wannan tasha ta BOH Hausa suna na sami su maɗaitai daga nan da magaram a jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya. Salamu alaikum biyu barkatu BOH Hausa miliyan jamhuriyar musulunci ta Iran. Farko ina gaida mai gidana Sunusi garin Madattai da Isu garin Madattai da Idi Shawili Sama, gaila da Dalaziz Firezi da Abdul Rahman Kibiya wanda aka fi sani Abdul Kibiya na Kadam da kai kaina ɗayi roman da nake a ruwan jigawa da kuma abokanni na wanda suke a ruwan jigawa kamar su muntari fafa da abdullahi toro a gaishe da su mai magana ɗayiru mangal daga nan ruwan jigawa sai na ji daga gare ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo ce Hausa muryoyin masu saurari kenan na duniya na Afirka gabaki daya. A gaskiya muna jin daɗi bisa damammakin da kuke ba mu muka gaida yan uwa da amana arziki na nesa da kusa. Ba zan yi wata wata ba sai in gaida duka abokanninmu na yan so grup garin so yana da rana a jamhuriyar niger da kuma yan grup kaso a soka. Ba zan manta ba da abokaina na farko shine Abdulhamid tare da Basho Obakacin amana mata tare da Kamal zuwa ga fa'izan so fa'izan kauna na zubebi tare da romanatu tare da asana a can birni tare da abokina lori jamburu a nan radio liberté abdulhadi sai eje sanka a nan radio liberté mama sani umaru shugaba ne na fada fijin yaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zan manta da shi ba tare da dj baba isa dj gadi masta shugaba rababba mai aski ba zan manta da kai ba kai ma dj alistan da magaram shugaba na kula shakata ta afirka ranka katakaf a nan birnin da magaram daga karshe in ce a tashi lafiya biyu ce hausa mai magana abdulaziz prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar niger assalamu alaikum gidan jamhuriyar musulunci ina muku barka da warhaka mai magana almustapha kadangare dan asalin jihar tawa limar madawa kwamitin bangi zan yi amfani da wannan dama domin in isar da sakon gaisuwa ga yan uwa da amina arziki zan fara da gaida monsieur mayar da ke cikin kwamitin bangi ina gaida monsieur komsayar wato babban polisa wanda ke cikin garin bangi ina gaida al'ummar cikin garin katagirin kantu baki daya ina gaida al'ummar garin gidan haru ina gaida al'umma garin bacaka tudun sunna ina gaida al'umma garin daɗe ina gaida al'umma garin waiwaya ina gaida al'umma garin jawalgi assalamu alaikum a tashi lahiya Salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Siraja Haruna wanda aka sani da Letoro Adama Garam jamhuriyar Nijar eh na shigo cikin gida na karshen mako domin in yi sakon gaishe gaishe kamar haka da farko dai akwai isu madatai sunushi garin madatai dukan sanan da magaram jamhuriyar Nijar akwai da zaman takasi moto shugaba Rami Aski dukan sanan da magaram jamhuriyar Nijar akwai abokina Alhaji Lawli Tati akwai Abdulrahman wanda aka sani Abdoki Biya da magaram akwai Sani Sitar kasuwar kwalliya akwai Abdulaziz Prezi Ungo Share zamna akwai Agwa bakin ofis hospital soja bajin hospital dukansu ana da magaramtar kudin nijar na koma da najeriya akwai kadura riga ga dan mutanen warshe akwai tahir m tahir jambulo kano najeriya akwai iliya mai kanti garkin daura ilyas yakubu akwai alkasum wanda yake agaras abokina kuma ba zan manta akwai babaye babaye tsoho wanda yake a nan da magaram unguwar rumbun laka kuma ba zan manta da asiyan garin kad'o ba mutar a wazi dukansu a da magaram jamhuriyar nijar daga karshe da kai kanka asan barka masu gabatar da wannan shirin sunana siraji haruna wanda aka san da laitura da magaram da Nijar. Assalamu alaikum da jamhuriyar musulunci ta Iran biyu ya hausa mai magana miji Muhammadu wanda aka san da suna mai soja mai da suhu a nan zandar likitar doji. Eh ina so in yi amfani da wannan dama ta karshen mako ban gaida ayan uwa da abokan arziki ga masu Muhammadu Zakin Lau. Eh, Malam Hassan Barka ina maka fatan alheri akwai Bukari Roga Roga wanda yake Agadas akwai Banzema wanda yake Agadas akwai Nagwa mai faci shugaban kadangaru bakin likitar doji akwai Sunusi Madatai Isu Madatai akwai shugaba Raba mai aski akwai Abdulrahman wanda aka san da suna na Kibiya akwai Isa Musa wanda yake mai Kwale Toro mai su bakin likita Dutse akwai tsoho Muhammad Zaki Lab wanda yake yana ina gaida eh, shugaba Iliya mai kanti shayi Garkin Daura na gode Radio Iran. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun shi sakonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. kar da a shafa cewa ana tare ne da radio hausa biyu daga nan birnin tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na muleka iran muleka iran jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saksarwa da mu a cikin shirin na muleka iran Shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwan masu jan hankali na kasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu wurare sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin ƙwaryar shirin. Idan masu suna biye da mu a makon jiya mun taɓo muku kaɗan daga cikin muhimman wurare masu ɗaukar hankali da ke garin Shiraz. Inda muka bayyana muku cewa birnin Shiraz yana daga cikin muhimman biranen yawon buɗe ido da ke lardin Fars a ƙasar Iran. To sai dai muna cikin bayani sai lokaci ya mana halinsa amma yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a makon jiya inda muke magana game da ɗaya daga cikin wuraren yawon buɗe ido masu ɗaukar hankali da ke birnin na Shiraz wato kabarin shaharar mawaƙin nan na ƙasar iran mai suna hafiz shirazi waƙoƙin hafiz shirazi suna daga cikin waƙoƙin da al'ummar iran suke so sosai domin kuwa gazaliyat ɗin shirazi sananniya ce sosai kuma yana daga cikin shahararrun mawaƙa da suka yi tasiri sosai a ƙasar iran da kowa yake girmamawa kuma an tarjima waƙoƙinsa da suna daban-daban a ƙasashen turai kuma daga cikin zakakuran mawaƙan adabi na duniya hatta ma a bangaren turai kabarin hafiz yana birnin shiraz ne babbar hedikwatar lardin fars a kudancin ƙasar iran da ke yankin Hafiziyya a wani wuri mai cike da kamshin furanni kabarin hafiz shirazi yana daga cikin muhimman wuraren da ke daukar hankalin masu son yawon bude ido da dama daga cikin masu ƙaunar waƙoƙi da irin tunanin hafiz a iran da ma ƙasashen duniya daban-daban suna zuwa ziyarar wannan wuri na adabi a cikin shekara ta 856 hijira kamariya shamsuddin muhammad ya kamari minista a gwamnatin farisa a karon farko ya gina kubba a kan kabarinsa wato tulluwa a kan kabarinsa kuma an yi masa gyare-gyare a zamanin gwamnatoci da suka gabata wanda sai a shekara ta 1314 jira shamsiya aka sake gina hubbaran da irin wannan tsari da ake ganin shi yanzu haka. akwai ahali shirazi wani mawaƙi mai zaƙin murya yana da baitoci dubu goma sha biyar a cikin diwanin waƙarsa kuma ya rasu ne a shekara ta hudu hijira kamariya inda aka bizne shi a ɓangaren arewa da kabarin hafiz shirazi har ila yau a bayan kabarinsa akwai abubuwan sana'o'in hannu na mutanen shiraz kamar zabba ƙirar hannu da kuma kayayyakin tsaraba na gargajiya da ake sayarwa a wajen To ma saurare kada ku sha'afa wannan shi na muleka Iran yana zuwa muku ne daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Kuma muna bayani ne game da irin muhimman wuraren tarihi da ke birnin Shiraz na kasar Iran. Yanzu kuma shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya. Kuma har yanzu dai muna nan a birnin na Shiraz ne inda a wannan karan za mu yada zango a Takti Jamshid ɗaya daga cikin muhimman guraben tarihi na ƙasar Iran. matattarar dr jamshid tana da nisan kilomita goma da arewacin birnin mardush kuma kilomita hamsin da bakwai da birnin shiraz cibiyar birnin fars da ke kudancin iran hukumar kula da ilimi da kayayyakin tarihi ta majalisar ɗinkin duniya unesco ta sanya matattarar dr jamshid a cikin jerin abubuwan tarihi na duniya kuma ɗaya daga cikin muhimman wuraren yawon buɗe ido a lardin fars har ila yau ana yi wa jamshid lakabi da Persepolis wani yanki ne mai daɗaɗɗen tarihi da al'adu na ƙasar Iran wanda aka gina wanda aka gina wurin bisa umarnin Darvish a shekara ta dubu ko kuma a shekara ta ɗari biyar da goma sha takwas miladiya. Matatar lambun Takta Jamshid tana da imanin faɗin mita murabbi'in dubu ɗari da ashirin da biyar kuma tana ɗaya daga cikin katafaren gine-gine da ba shi da tamka a zamanin daular Hakamanishiyan a mataki na ƙasa da ƙasa. Dr. Jamshid wata alama ce da ke nuna irin fasahar kirkire-kirkire ta ƙwararrun maginan Iraniyawa da suka yi amfani da al'adun mutane daban-daban kamar mutanen Masar, Girka, Armenia da suka kasance a ƙashin daular Hakamanishiyan. Daga cikin fada mai girma a matar Taksar Jamshid ita ce fadar a fadana wadda take da turaku masu ban mamaki da ɗaukar hankali wanda har yanzu yana nan a tsaye kan kafafunsa ita dai fadar a fadana an fara gina ta ne a zamanin darwish babba kuma bayan shekaru talatin aka kammala a zamanin babban kwamandan hushiyorish ginin ɗakin adana kayan tarihi na hahamanish da ke matarar jamshid ɗaya ne daga cikin tsoffin gine gine tarihi a ƙasar iran wanda bayan sake gyara shi aka keɓance shi aka mai da shi ya koma a matsayin wajen adana kayan tarihi wasu daga cikin guraben da aka samu sun fito ne daga bincike-bincike da dr jamshid ya yi a wannan wajen launukan da ake iya gani a jikin katangar gidan adana tarihi kamar yadda masana tarihi suka bayyana cewa launin rawaya da ja da ake amfani da su an ɗauko su ne daga matattarar ta takti jamshid to ma saurare shi mun kwaro bayani amma lokaci ya mana halinsa ya zama wajibin daga aya a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu da da wani sabon shirin amma kafin nan a mahadin wanda suka taimaka shirin ya kammala ni da na kasance tare da kunke cewa ku huta lafiya kuma muna gayyatar ku ku ci gaba da biyan shirye shiryen mu a shafin na yanar gizo akan mu ko akan mu na www.hausatv2.ng Shirin Muleka Iran kenan to yanzu kuma ga shirin nan na Afirka a yau wanda kuma shine cikamakin shirin shirye-shiryen namu na wannan safiyar. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun ci gaba da yaƙi a ƙasar Habasha da rahoton da ke bayyana yadda rundunar sojin tarayyar ƙasar ta kwace iko da garuruwa da dama da suke ƙarƙashin ikon 'yan aware karin kasar da ni sunu suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. gwamnatin habasha ta sanar da kwace iko da garuruwa da dama ciki har da manyan birane a kudu maso arewa da kuma kudu maso yammacin lardin amhara da ke arewacin kasar habasha kakakin gwamnatin kasar habasha ya sanar da cewar rundunar sojin kasar ta kwace iko da garuruwa goma sha biyar da suke bangarori daban-daban a lardin amhara kuma gari mafi muhimmanci a cikinsu shine garin shawarbit lamarin da ya dakatar da 'yan awar lardin tigre aiwatar da shirin su na kutsawa cikin birnin addis ababa fadar mulkin kasar ta habasha amma kungiyar 'yan adawar ta tigre people's liberation front bata ce ufan ba kan sanarwar majiyar gwamnatin habasha ta bayyana cewa rundunar sojin tarayyar kasar ta kwace iko da garin lalibela da ke lardin amhara daga hannun 'yan awaren kasar garin lalibela mai tsawon tarihi yana dauke da tsoffin majami'u na mabiya addinin kirista da aka yi rijistan su a kundin tarihin duniya karkashin hukumar raya ilimi da al'adu da kuma tarihi ta majalisar ɗinkin duniya unesco kamar yadda majami'un garin lalibela suke matsayin wurare masu tsarki ga miliyoyin mabiya addinin kirista 'yan ɗariƙar orthodox a ƙasar ta habasha hakanan firaministan habasha a shafin sa na totar ya bayyana cewar sojojin gwamnatinsa sun kwace iko da garin lalibela mai girman tarihi tare da 'yan tadda al'ummar garin daga mamayar mayakan kungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front da kawayensu ofishin gidan talabijin na aljazira ya bayyana cewa sojojin gwamnatin habasha sun kwace iko da garin shawar beat daga hannun mayakan kungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front da ke nisan kilomita kilomita 220 daga arewa maso gabashin birnin addis ababa fadar mulkin kasar habasha gami da ƙauyuka takwas da suke garin kamar yadda sojojin gwamnatin tarayyar habasha masu yawa suka tunkari garuruwa da ƙauyukan garin lardin amhara da nufin kwace iko da shi daga hannun 'yan awaran kasar lamarin da ya janyo ɗauki ba daɗi mai tsanani tare da musayar kai hare-hare da makamai masu linzami kan junansu gwamnatin kasar habasha ta sanar da cewar ta dakile duk wata hanyar samun tallafi da kai ɗauki ga mayakan ƙungiyar 'yan awaran tigray da ƙawayenta bayan da sojojin gwamnatin habasha suka kwace iko da yankuna masu yawa a lardin amhara hakanan majiyar gidan talabijin na aljazira ta sanar da cewar sojojin kabilar afiriya da suke lardin afar masu goyon bayan gwamnatin tarayyar habasha da suka kwace iko da bangaren burka sun sanar da cewar rundunar sojin habasha amurka dauke da makamai masu yawa sun tunkari garin bati da ke lardin amhara da nufin kwace iko da shi har ila yau gidan talabijin na aljazira a gumurzun kasa gita ya bayyana cewa an samu musayar wuta da makamai masu linzami tsakanin sojojin gwamnatin tarayyar habasha da mayakan kungiyar tigray people's liberation front a daidai lokacin da bangarorin biyu suke dauki ba daɗi a bangarori da dama a lardin amhara a gefe guda kuma kungiyar 'yan awarin tigray ta tigray people's liberation front da take gumurzu a bangarori daban-daban da rundunar sojin gwamnatin tarayyar habasha ta yi watsi da bayanan rundunar sojin gwamnatin habasha kan batun samun nasarori kan mayakanta tana mai siffanta bayanan da cewa marasa tushe ne a wata sanarwa da ta fito daga kungiyar 'yan awaren tigray ta tigray people's liberation front kakakin kungiyar getachu reda ya zargi sojojin gwamnatin habasha da yin lugudan wuta kan madaji matatsar ruwa mai samar da wutar lantarki ta Tekeze Dam. a shafin sanatotar getachu reda ya bayyana cewa sojojin gwamnatin prime minister abiy ahmad sun yi lugudan wuta da makamai masu linzami kan madatsar ruwan da keza dam mai samar da hasken wutar lantarki a ranar talatar da ta gabata yana mai bayyana cewa gwamnatin abiy ahmad tana kokarin rusa duk wani abu mai amfani na al'ummar tigray kamar yadda kakakin kungiyar ta Tigray People's Liberation Front ya furuci da cewa ana ci gaba da gumurzu a sassa daban-daban na kasar Habasha tsakanin rundunarsa da sojojin tarayyar Habasha amma ya yi korafi ga Majalisar Ɗinkin Duniya cewa kasashe da dama har waɗanda ba na nahiyar afirka ba sun shiga yakin domin taimakawa gwamnatin tarayyar ƙasar habasha a nashi ɓangaren a wani sabon faifai na bidiyo da gwamnatin habasha ta fitar an nuna firayim ministan kasar a fagen yaƙi yana bayanin cewa muna ci gaba da bin tsarin ganin mun murkushe waɗanda suka yi saura a tsakanin mayakan ƙungiyar tigray people's liberation front gami da dabarun soji da zai rage hasarar rayukan ɗan adam saboda yaƙi ne da muke gudanarwa da nufin kawar da annoba da take son rusa mutuncin al'ummar habasha da ƙasar baki ɗaya amma bakar aniyarta ba za ta kai ga samun nasara ba Prime Minister Abiy Ahmad ya kara da cewa sakonsa ga makiya shine cewa kuna kaddamar da hare-hare kan mutane da ba su ji ba ba su gani ba tare da salwantar da rayuwar matasan lardin Tigray don haka Abiy Ahmad ya kira ga matasan Tigray kan aje makamai tare da shiga cikin shirin yin sulhu yana mai jaddada cewa dole ne gwamnatin Habasha ta ɗauki matakin yaƙi kan lardin Tigray kuma za ta yi nasara. wannan furuci na prime minister abiye ahmad yana zuwa ne bayan da sojojin gwamnatin tarayyar kasar suka kwace iko da garuruwa da dama a lardin amhara tare da samun nasara a lardin afar kuma suka nufi birnin amhara fadar mulkin lardin domin karbe iko da shi tun a makon da ya gabata ne firaministan habasha abiye ahmad ya tafi filin yaƙi da kansa bayan da 'yan awaren ƙungiyar tigray people's liberation front da ƙawayensu suka tunƙari birnin addis ababa kuma suka isa yankin da ke nisan kilomita 220 da fadar mulkin ƙasar tun daga lokacin da mayakan ƙungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front da ƙawayensu suka tunkari birnin addis ababa fadar mulkin ƙasar habasha ƙasashen yamma yammacin turai musamman kasar amurka suka yi kira ga 'yan kasashensu da su ɗauki matakin ficewa daga kasar habasha cikin hanzari ana shi bangaren kakakin kungiyar 'yan awaren tigray ta tigray people's liberation front cure da ya bayyana cewa nasarorin da gwamnatin habasha take da'awar samu abin dariya ne kuma bayanai ne na yaudara yaƙi tsakanin gwamnatin tarayyar habasha da 'yan awaren kungiyar tigray people's liberation front ya kunno kai ne tun a shekara ta ta 2020 bayan da gwamnatin abiy ahmad ta zargi 'yan awarin tigray da kai hari kan sansanin sojin tarayyar kasar da ke garin makelli fadar mulkin lardin tigray da ke arewacin kasar tare da kwasar makamai gami da bayyana hakan a matsayin shirin kalubalantar rundunar sojin kasar kuma yaƙi tsakanin ɓangarorin biyu ya janyo hasarar rayukan dubban mutane tare da tilastawa fiye da mutane miliyan biyu yin gudun hijira gami da wurga wasu dubban ɗaruruwan jama'a cikin ƙangin jin yunwa kamar yadda majiyar majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da haka mataimakiyar sakataren harkokin wajen kasar amurka kan harkokin da suka shafi nahiyar afirka molly penn ta bayyana tsananin damuwar kasarta kan abin da ta kira mummunan tashe-tashen hankula a kasar habasha tana mai bayyana cewa ba su goyon bayan kowane bangare sakamakon yadda suka yi sanadiyar janyo hasarar rayukan dubban ɗaruruwan mutane a kasar Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To yana kuma hada wani nema muka kawo ƙarshen gabaɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH Ni Hassan barka ke cewa da ku a kasance lafiya.